أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله بارك الله da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 25 ga watan zulhijja watan 12 a wata a shekara ta 1420 جرم hijiran الله عليه وسلم wasallama daga makka zuwa wanda kuma shine leono ga watan albashi 31 31 kenan ga watan uku shekara ta 2000 miladiya ina fatan mun yi sallar lafiya ubangiji ta'ala ya karbi layar mu da kuma sallar mu da kuma azumin arfa da muka yi waɗanda kuma suka je aikin haji ubangiji ta Allah ya karɓi dukkan ayyukan mu aikin haji gaba daya kuma Allah shi maimaita mana idan ba manta ba babin da muke ciki dai kitabul buyu ne yau kuma inda za mu tashi babu rukhsati fil araya wa bai'il usuli wa thimari haka ne ko babu rukhsati fil araya wa bai'il usuli wa thimari wannan babi ne da yake magana dangane da ar-rukhsa yin rangwame da shari'a ta yi fil araya cikin cinikayya ta araya ɗaya kenan wa bai'il usuli da kuma sayar da asali wa thimari da kuma ita itace mu koma kan lafazin al'araya jam'i ne na kalmar al'ariyatu wanda yake lafazin al'ariyatu din nau'i ne daga cikin nau'ika na cinikayya a baya idan ba mu manta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani dangane da bai'ul muzabana kuna sanar da wannan wanne ne bai'ul muzabana shine cinikayyar mai da mai to ba za mu ci gaba ke kina kai rawar na ne na gata tare da wani wanda ya nuna yana hannu ma'ana yanzu a hannuna ga masara wanda ta riga ta nuna an tafe ta ga kuma can wata masara kuma tana jikin karanta ba riga an cire ta ba bai halatta ba mu yi cinikayyar wannan da wannan in bayar da wannan masarar domin in karɓi mai wancan wato gero ga shi a hannuna na auna shi da mudu ga kuma wani gero yana kan ne ba riga an yi girbi ba bai halatta mu yi cinikayya ba in bayar da wannan dan a bani wancan za bana kenan ko kana da karin bayani ko haka ne haka ne wannan shine za bana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a cikin hadisi to amma nan gurin kuma za a yi rangwamen ɗaya daga cikin nau'ikan da ya zama muzabana amma an halatta shi saboda wani dalili shine bai'ul ariya ariya lafazi ɗaya kenan araya ya zama jam'i kenan kamar ya bai'ul ariya yake shi imam shafi'i tayi shine bai'ul bi ala ru'usin nakhli bi kadri kailihi min tamri kharsan bai'ul bi ala ru'usin nakhli bi kadri kailihi min tamri kharsan wato mutum ne yake son rudab ko ta rudab ya'yan dabino wanda ba su riga sun bushe ba ɗanyensa kenan da laima a jikinsa shi ne sa baya da shi amma yana dabino busasshe a wajensa to bukata ta sa lalle yana son wancan to ya halatta ya zo da wannan dabinon nasa busasshe mu auna mu ga mudu nawa ne mudu uku ne mudu hudu ne biyar ne sai mu kirdadi wancan na saman na rukab shi ko mu kirdaji abin da zai kai mudu biyar sai bayar da wannan sai mu ba su dama zo su ko mun na sama yanzu wannan ba ya zama kuma da gurin maza bana ba amma shari'a ta halatta shi saboda me saboda bukatuwar mutane zuwa ga ne shi ya rufa kai lokacin da dino yayi na rufa kai kuma kana da dino tun na bara marmari ya kama ka kai da iyalinka kana son rufa a gidanka baka da shi sai busasshen dabino idan aka ce ka bayar da wannan a baka wancan idan aka ce bai halarta bin gina akan hadisin baya to kai kuma baka da kuɗi da zaka bayar domin a tsinko baka wannan to sai shari'a ta sassauta don saboda bai wa mutane damar su samu ya aka halatta bai'ul ariya wannan haka imamu shafi'i ya fassara shi amma shi imamu malik ibn anas ya masa wata fassara ta daban cewa shi bai'ul ariya shine a dajin larabawa suna da karanci da suke musamman ana cikin wahala sai wani yazo ce a tun da yau wannan wata shekarar bana an ji jiki ba samu amfanin gona da yawa ba zo na baka ya'yan wannan dabinan nawa da wannan da wannan da wannan yanzu da bene guda uku ce duk ya'yan su ya baka abin da duk suka fitar ya zama naka to shi kenan bayan ya riga ya baka dabinan ya riga ya zama rubar an gane ko to kai kuma wannan dabino yana cikin gonarka galibi kuma sun saba musamman mutanen madina zai ba malik ibn anas cewa galibi sun saba wani lokacin mutum kan dauki iyalan sai zai koma gona da zama dai ya ta shi da iyalansa to ka je ka zauna kana cikin gona sai ka ji wani na maka sallama wai ya shigo ita ce dabinon da ka na zuwa da iyalansa ka ga zai dame ka ya yau yazo gobe yazo jibi sai ku ci cinikayya ya kai ka ga bawan Allah wannan rubutun ne naka ne to ka bar min shi ka tsayar min shi in baka tamu dan ka dena yawan zuwa yau da gobe kai ka huta ni ma in yi mai huta to ya halatta a lokacin da mu kalli wannan ƴaƴan dabino da ke sama mu kirda da su da cewa eh to za su yi mudu biyar ko shida abinda duk mai hasashe ya hango za su kai mudu kaza to sai in bayar da dabinan da ke kasa na wannan adadin mudun dan ni in ci gaba da mawuriyar wannan kai ka huta ne in huta ba sai ka zama gona ka ba haka imam malik ibn anas ya fassara bai'ul hariya ina fatan kun fahimta to idan muka dauki fassarar imam shafi'i in ma muka dauki fassarar imam malik dukkanin su dai abinda za mu kai zuwa gare shi daga karshe za mu ga cewa an yi cinikayyar wani abu da ke kasa da wani wanda ke sama wanda shine bai'ul muzabana wanda a hadisan baya an haramta shi to amma a nan gudan an halarta shi kuma dan saboda ne rangwame ba dukkan bai'ul muzabana aka halarta ba wani bangare guda ɗaya shine ariya to shi ma kuma tare da sharuɗa da za mu ambata gwargwadon yadda za mu ga hadisi ya nuna mana su ina ba an fahimta to wannan bai wal ariya kenan amma bai wal usuli fa idan an ta usuli shine abin da yake jigo al-samari kuma abin da yake hawa daga jigo din yanzu idan na ce maka ga dabino na ita san dabino nan ka ta ka ga na zama maka asalin ne ita ta amma idan na ce maka ƴaƴan na sarmaka ga na sarmaka da abin da ke saman kenan haka idan na zo na ce maka ga gida na tsar maka da shi gaba daya gidan na tsar maka amma idan yace rijiyar da ke ciki kawai na tsar maka mai ciriki gidan nawa wani amma kai rijiyar ka ce idan sun za a maka kofa a za yi rijiyar da garu ne za ka iya shigowa ba tare da kafin gidan na kuma yi ruwan rijiyar wannan an tsar da menene rijiya ne ba gidan gaba daya aka sayar ina fata an fahimta to al'usul shine abin da ke kasa wanda baya iya wa dauke shi amma a sama shine duk abin da ke haihuwa ya daga sama ina fatan kun fahimta to wannan babu din zai karantar da mu wannan nau'ikan cinikayya akwai lokacin da zaka zo itacen dabinan kawai kake so ka saya ko da yaya ko babu kai ba ruwan kai itacen dabino kai cinikayya kai akwai lokacin da zaka zo ƴaƴan da ke sama ka zo saya ina fatan an fahimta akwai lokacin da ka zo gona ka zo saya ba ka da abin da ke ciki akwai lokacin da ka zo kuma ba gonar ka zo saya ba amma masarar da aka shuka ta riga ta yabanya ita ka zo saya ba ka da filin gonar idan ka gama cinikayya zaka kwace ka bar masa filin sa to cinikayyar wannan daban cinikayyar daban akwai lokacin da wannan ya halatta akwai lokacin da wannan bai halatta ba su ne hadisai za su nuna mana ina ne ya halatta ina ne bai halatta ba ina fatan kun fahimta da kyau yanzu ababai guda nawa kenan mu karanta ababai guda uku na farko bai'ul ariya sai ko me bai'ul usul da kuma bai bai'ul thimar wannan shine abin da babu zai karantar da mu an zai zaid bin thabit radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rakhasa al'araya an tuba a bi karfiha kailan wannan hadisi an karɓo daga zaid ibn sabit Allah ta kare da a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata gare shi rakhasa al-araya rakhasa fil araya yayi rangwame dangane da cinikayyar araya shine sayar da ƴaƴan dabinan da ke sama mutum ya bayar da tasasshen dabino da ke kasa ya yi rangwamen haka an tuba'a a sayar da 'ya'yan da ke sama kan bi karfiha da gwargwadon su kailan na mugun da ke kasa wanda za a auna shi kaga wanda ke kuma baya iya auna ko amma wanda ke kasa shine zaka iya aunawa idan saboda haka shi wannan sai a nemi waɗanda suka fi kowa iya kirdazo galibi a kauye akan samu irin wannan kwararru cikin manoma wanda in ne ya gani zai ce wannan dama idan an tashi zai kwano biyar ko zai kwano goma ko takwas to irin wannan ana dogara da su tunda babu da abin ba da zamu iya auna dame din ina fata an fahimta to lokacin nan ya halatta ya amfani da kars kars shine kirdadan abu cewa ina jin zai kai kaza bisa ga mutum rinjayen zatona wannan dabinan da ke sama inda za a sauko da shi kasa zai kai kwano biyar to tunda ko zai kai kwano biyar ne sai ka bada kwano biyar kenan a madadin wannan da ke sama an gane ku wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa li muslimin amma a riwayar muslim yace rakhasa fil ariyati manzon Allah ya yi rangwame dangane da dabinan da ke sama a saye shi ya khudha ahlul bait bi ha tamran masu dabinan su rike ƴaƴan dabinan da ke sama wanda da suka bayar kyauta su rike shi bi ha su bayar da gwargwadonsa tamran na dabino da ke kasa ya ha rutaban wanda su wanda za su karba suna son su yi su wanda suka yi haka din suna son su ci shi yana rufa sun shi ba tare da an sayar ba a wato ba tare da an busar da shi ba kaga wannan shine hujjar Imam Malik ibn Anas cewa asalin wanda yake bukatar rufa shi shine mai dabina ina fata an fahimta saboda ya bayar da kitacen dabbi ya bayar da dabinai da ke sama kyauta sai mai diba ya zo yau ya zo gobe sai ya dame shi sai ce kaga a madadin ka bare ba ka wani dabino ta sai dan ka bar mun wancan ne in yi amfani da shi a rufa sa. ina ba ta mu fahimta wa nabi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الأرايا بصرفها من التمر wannan hadisi daga Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi rangwame fi bai'il araya dangane da cinikayya na araya bi kharsiha da kirdadanta abinda za a kwatanta zai kai yawansa min at-tamri na dabino amma fi ma duna khamsati awsuqin cikin abinda bai kai wusuki biyar ba aw fi khamsati awsikin ko kuma cikin abin da yake wuzuki biyar muttafaqan alaihi bukhari da muslim suka rawaito an san wuzuki biyar tunda mun yi bayanin wuzuki a baya ko wani wuzuki daya shine zai kai sa'i nawa sa'i 60 kaga wuzuki biyar ya zama sa'i 300 kenan wanda wannan shine asalin abin da yake isa zakka to ka'idar shirkayya ta ariya da shari'ar musulunci ta rangwame a ciki dukkan dabinan da zan bayar da mudu na ƙasa domin in ɗaiɓancan na sama ɗin to ya zanto wannan abin da za mu na kai a kansa yana ƙasa da wasu biyar kenan idan ya wuce wasu biyar bai halatta ba ina fata an fahimta an yi nuna gobe mai yi kunakayyar cikin abin da yake ƙasa da wasu biyar amma in ya wuce sama da wasu ke biyar to ba zan yi cinikayyar dabino da dabino ba sai dai ya halatta a kalli na saman a ce eh a wannan zai kai wasu ki goma in bayar da kuɗi dan a bani shi amma ba in bayar da dabino da a bani shi ba in dabino zan bayar a bani shi dole ya kasance da wuce wasu ke biyar ina ba ta fahimta to shine fi ma duna khamsati kai ko fi khamsati kai to shi nan shi awqin nan marwaitin hadisi yayi shakka ne shin manzon Allah ya ce cikin wasu biyar zuwa abin da ya kasa ko kuma ya ce cikin abin da bai kai wasu biyar ba to da haka nan gurin ashe duk abin da ya wuce wasu biyar baya halatta a yi tilkayen a raya a cikin sa ya zama mai gina haramu dukkan abin da bai kai wasu biyar ba kuma ya yi ya halatta to abin da yake daidai da wasu biyar ba to shi nan sai malamai suka yi maganganu guda biyu waɗanda suka ce ya halatta waɗanda suka ce ya halatta ba waɗanda suka ce ya halatta suka ce saboda fi khamsata aw takin ne asalin hadisin mai ruwaya ne bai haddace ba sai ya kawo kalmar aw a to kenan wuce ki biyar zuwa abin da ya kasa duk ya halaka amma sama da ne bai halatta ba waɗanda suka ce a'a suka rungayar da cewa fi ma dole ne daidai wannan khamsata aw takin din annabi bai faɗe shi ba dole ya faɗa a ce kenan duk abin da bai kawo wasu kibiyar bai halatta in ya kawo wasu kibiyar bai halatta ba haka sama da wasu kibiyar kuma mun ba da ma ya zanto bai halatta ba akan wanda suka ce wasu ne hmm. idan an kula a kan haka eh. to waye zai da zakka cikin me misali a bada bushashe a kan kuma ya kai musu hmm. kuma an cire shi ya kai zakka to zai cire da ya riga ya san adadin yawan abin da ya noma tun kafin ya sayar da shi su ne ba wanda ya saya ba wanda ya saya kuma can gurin shi abin da yake hannun shi kuma kuma ya sani zai fitar da zaki kowa zai fitar da zaki kenan ina fata an haika shi ne ka'ida wanda yake da wannan ruba da zai bayar ba zai nemi ya cire in yi cire shi ya san kwano ne ya cire da idan ya zo fitar da zakka ya hada da lissafin abin da ya cire ya sayar da kuma wannan wanda ke hannun hada da zama rufe ki kaza kenan sai fitar da sa gaba daya kamar yadda shi ma wancan da ya bayar haka ina fata ka fahimta mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka ruwaito shi ma'ana dai wannan shine abin da ake kira bai'ul ariya an hana cinikayyar dabino da dabino sai fa in ya zanto ariya ne ariya shine kana da bukatan dabino ya danye wanda ke gashi akan itace ga kuma dabino a kasa zaka bayar dan a baka wannan in bai kai wasu kibiyar baya halatta kamar da muka yi bayani وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها wannan hadisi an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ta kare da gare shi yace na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sura da mutum Allah tabbata gare shi yayi hani an bai istimari dangane da cinikayyar ƴaƴan itace da ke kan bishiyoyin su ko tsaba da ke cikin zangarniya ba a riga an girbe mu wallantana a tashi ya hana a yi cinikayyar sa hatta ya budu wa salahuha har sai nunar ya riga ya bayyana a sarari an gane ku kai da kake son gero ko kake son wake ko kake son masara sai ka zo ka samu mutum ya shuka gona guda ta gero ko ta wake ko ta masara ko ta dawa ko alkama kace zan sai duk abin da ke cikin gonan nan lokacin ko ba riga an girbe ba to wannan cinikayyar baya halatta sai bayan mun duba mun ga wannan abin da aka noma ya riga ya nuna ma'ana inda ruwan sama zai yanke ba yanzu wa ruwan sama ba za ka cutar da shi ba ina ba ta fahimta amma misali idan gero ya fitar da kai har ma yi bululu wato ya fara kaddara ma ya fara kwaya amma ba riga ta nuna ba ya halatta a tsaya bai halatta ba saboda me saboda rashin tabbas din nunarsa saboda rashin tabbas din nunarsa amma gero ya riga ya fitar da kai ya yi kwaya ya nuna abin da ya rage kawai girbi sai ka zo ka ce zan sai dukkan geron da ke gonan nan ni na girbe in yi kaza in yi kaza in kaza ya halatta ko bai halatta ba saboda nunarsa ya riga ya bayyana duk abin da nonansa ya riga ya bayyana ya halatta a saya dukkan abin da ko bai riga ya kai ga matsayin nuna ba to wannan bai halatta a saya ba saboda mai bai halatta a saya ba saboda rashin tabbas da ake da shi na cewa kila ya iya nuna kila kuma ya iya yiwa kawai ka sai karmami in bai nuna ba kaga kai hasara kenan to shari'a ta girme akan an halatta an haramta wa mutane aklu amwali ba'dihim ba'dan bil batil bai halatta ba sashi ya ci dukiyar sashi ta hanya ta barna to ko duk abin da ka sayar wa dan uwanka ba ka da tabbas din zai nuna ne ko ba zai nuna ba ka karɓi kuɗin ka ci ya zama akalu amwalin nasu bil batil kenan tunda baka shi iwad ba ka karɓi abu baka shi fansarsa ba fansarsa kuma shine ya samu tabbas zai amfana da wannan abin yanzu babu wannan tabbacin shi yasa manzon Allah ya hani dangane da sayar da asimar wannan asimar din ya shafi gero ya shafi dawa ya shafi masara ya shafi mangoro ya shafi lemo ya shafi ayaba dukkan wani dangin abin da za a sayar duk da asimar galibi an fi amfani da shi ga dangin kayan marmari kamar wato ainihin ayaba kamar lemo kamar abarba da sauransu abin da ya shafi gero dawa masara sun ce alhab to amma kowane ɗaya na shiga cikin ma'ana ɗaya ko da shi ma ɗayan hadisi zai zo a kansa ina fatan kun fahimta naha an bai ismari ya hana sayar da 'ya'yan itace hatta ya budu wa salahuha har sai nunarsa ya bayyana a sarari nahal bai'a wal mubta'a yace an hana al bai'a shi mai sayarwa ya sayar wal mubta'a an hana mai sayi ya ce zai sayar dan ma kar wani ya ce ba kuma ya saka ba ni na sai ka sada na saya a haka <laughs> manzon Allah ya hana da mai saye da mai sayarwa dan kila kai mai sayarwa ka ce a gaskiya ba zan sayar maka ba dan kar in zalunce kai ce ba mai ni na dauki ka sada to shi ma an hana sai dauki ka sada da kamar kai ma da an hana ka sayar masa na albai'a wal mubta'a wa alaikum assalam abun ya fito amma kuma sai da shi ba zai iya noma ba hmm. sai ya samu wani shi sai wanda da safi ya abin da shi yake nema hmm. shi ma na shi ya bai halatta ba da lokacin nan da zai yi kenan a lokacin ma ƴaƴan ma ba su ita wato abinda aka shuka din ma bai riga ya fitar da tsayawa ballan kana a ga ya nuna ko bai nuna ba idan ruwan sallah yanke ba ya zama ciyawa ba a nan gurin abin da malamai suka ce sai dai faɗi shi dama da ya cinikayya ce ni ba gero na zo saya ba ba masara na zo saya ba wannan karan kawai na zo saya don in baiwa tumaki na da kakan to sai aka kulle cinikayya a kan me a kan karakar ma ni ya saya to wannan ya halatta ko da bai ya ba shi ba ruwansa shi kawai kara yake so ya samu da yawa don saboda ya ciyar da shanunsa ko tana ina ba da baita wani ta iya yawa ya zo ce yadda yake dinnan ya riga ya kore ya ce shi baya son yanzu yanzu ma idan ya saya yanzu zai yi yanke ciyawar kawai yake bukata ya yi ciyawa da shi ya halatta amma in amfanin gona ne yake so tsantsa to baya halatta sai da shi sai bayan nunar da ya bayyana a fili ina ba ta sun fahimta. Malaikum salam. Aliyu tunda malam bai taɓa zuwa makaranta ya ta duk duk ya ta malam ko kuma ko kuma haka waɗanda abubuwa waɗanda kuma. Ga shi shi nufin abin da annabi ya nufi kenan. Shi abin da waɗansu malaman sun yi kiyasi waɗansu suka ce babu kiyasi a wannan babu. Annabi ya riga ya bayyana mana da kansa menene ariya. rakhasa fil araya an tuba da karsaha khailan kuma a hadisi na gaba ya kuluha ahlul baiti bi karsaha tamran ya kuluna ya nasanta tunda ya nasanta ba za a kawo wannan tunda misali idan yanzu wani dai itace za ka iya kawo wanda ba dino ba mangoro ka ba abinci bane ba kayan marmari ne amma shi dino yana zama abinci na zama kayan marmari aisha take cewa aka yi wata biyu gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kunna wuta ba illa al-aswadani sai dagajen abubuwa guda biyu aka tambaya me al-aswadani sai al-ma'u wa tamru sai ruwa da dabino ashe dabino menene abinci ne kaga mangoro ko ba abinci bane ba dabino akwai zakka a cikinsa man fa babu zakka a cikinsa dabino riba na shiga a ciki in za a yi cinikayyar da dabino dabino dole ya zanto mai misalan da misalan wa yadan man fa tabbara fara na ga da sunan rabu da juna ke na'am eh? sai ta nuna ita anan babin za ka sata ba za ka sata babin a raya ba sai ka sata anan babin نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها النبي ya kasance idan an tambaye shi me kake nufi da hatta ya budu salafuha qala sai ce hatta tazhaba ahatuha illarta da ake tsoron za ta faru ta riga ta kau babu ita menene ko da abu ya fitar da kwaya yana bukatar kuma a sake yin ruwan sama daya biyu ko uku har kafin kwayan nan ta kwari ko ya nuna to sai ya kasance ruwa ya yanki dole sai in ya nuna shi yasa zai zo wurin ya yi bayani wannan wurin yace sai ya nuna a wani wurin yace dangane da dukkan dangin kwaya hatta ya tadda har sai ya yi karfi ka san idan ka matsa kwayar ka ta yi karfi haka to kenan ko da ruwan sama ya yanke za ta kai mai labari amma idan ka matsa kaga ta zama ruwa a hannunka yanzu da ruwan sama yanke za ta kai labari ba za ta kai ba dole sai an samu tabbaci na cewa abin zai kai labari eh idan mutum ya faɗa haka aka ce ba a ce ba sai ce to bashi bashin kuɗin idan aka bashi sai wanda ya sai rike gonar bayan da lokacin da ta kai lokacin da sai zai iya kuɗin sai su gonar sai zai iya kuɗin sai ba shi sauran ma'ana ya wancan mutum bashin kuɗi shi kuma yana saman magona eh. yana bin da kuɗi ga kuma gonar eh. to lokacin da ya noma abu ya kai mar wani matsayi kenan ya kai da za a iya kibewa hmm. sai a jeje gaba da sai a siyar na sai a yi cinikin ka da ya cinikin ka to ainihin sai a ce cire iya kuɗin bashi sauran canjin sai bashi wannan an sayar da ita daidai lokacin da ya halatta a sayar da kasa abu ya kai girbi ba eh. abin da kuma sai ya halatta a sayar sai dai a nan wurin abin da ya yi na aka zo aka yi cinikin gona nawa kaza ne sai to dama kaga an yi cinikin gona naira dubu ashirin ko ni ko yana banka dubu sha biyar da haka yanzu da ne ga dubu biyar to wannan bai halatta ba wannan zamiya bai halatta ba a cikin harkar bashi sai a yi cinikayyar ka ba kudin su shi kuma ka nemi za ka bashin ka daga baya kuma kar ka kulle cinikayyar da cewa ma ka ga zan sayar ma amma da sharadin za ka bani yanzu yanzu a ka bashi lokacin da ka dama biya ka kamar ya rashin amincewa sai ku jingina in baka amince da shi ba dama sai ka bayar da jingina sai ya karɓi abin da zai baka a matsayin jingina ka bashi kuɗi a lokacin nan kotu ce za ta warware matsalar shine amfanin kotu shine sai aka gwamna tabbatar da ita shi yasa ake suna tabbatar da shari'a din ya za ka da shi uzuri yanzu shi bashi abinda aka gina karban bashi a kai saboda tausayi ne shi kenan ka ba mutum bashin dubu ashirin kuma dama ka'idar bashi za ku rubuta kuma za ka yi kayyadajjen lokaci ya yi wallazin amurin zai ta dayantin da jami'in ladalin musamman oktobu malam ga naira dubu ashirin na baka bashi bisa ga cewa za ka bani cikin matan rajab shi kenan ya aka yi sai ya zo cikin watan rabi jumada al'ula ko jumada al sai zo ya maka waɗansu ayyuka wanda sun kai na dubu ashirin da biyar ko dubu talatin sai ka rike wannan dubu ashirin dan kawai ka shi biyar ko ka rike dubu ashirin ka shi goma ka ce ka cire bashin ka bai halatta ba ai lokacin biyan bashin bai ba baki kayan sa ba kun yi cewa dama ila ajalin musamman ai ba a yi sai ila ajalin biyar musamman sai lokacin ya yi nuna za ka nemi kuɗin ka kaddara kuma sai ya dace daidai cikin watan rajab kai kana bin su dubu ashirin yanzu kuma maka aiki na dubu talatin sai ka ce shi kenan ga dubu goma na rike bashi na bai halatta ba dan saboda mai har yanzu na da aya ta iya wannan dubu talatin sun da zai karba a gida yana da matsalar dubu arba'in har yanzu shi talaka ne yana bukatar bashi kuma Allah ce wa in kana zu ufratin fa nazratun ila sara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun in dai na cikin tsanani to a saki jira zuwa wani lokaci na gaba ya ce zai biya rabiul awal rabiul awal yayi babu lokaci sai ya ce to babu mai an kara maka nan zuwa ramadana ramadana yazo babu lokaci ya ce an kara maka zuwa karshen zulhijja haka Allah ya ce in kana zu usratin fa nazaratun ila maisara in ya yi sanin Allah ya ce wa anta saddaqun kayati khairul lakum in kuntum ta'lamun shi yafi alheri gare ka kace na yafe maka tsarin musulunci a da yake mala sai dai a nan wurin abin da za ku ce to ai yanzu idan mutane suka san wannan wani da gangan zai rike ya hana su kuma na su suna nan daban suna jiran hadisan su suna nan suna jiran shi asalan ana gina abin ne bisa ga mu'amalar bisa ga a samu arrahama almutabadala musayar rahama tsakaninka da dan uwanka kai kana jin tausayin shi yana jin tausayin ka ka kai ka ba da bashi kana jin tausayi shi ma na jin tausayin ka yasan ya rike wani abu wanda yake na jari ne inda a wurin ka dubu talatin take kai wata goma kana juya wani za ta jawo maka to amma ya hana wannan yanzu ta zanto almal al-mukaddas ghayr mutaharrik kai kuma ka sa masa haka bai kamata ka ji tausayin sa ba shi ma ka ba ka shi da wuri ya kamata kowa ji yi yanzu misali kai ne ka zo kana neman baki dubu biyu haka ne kana neman dakata kai ne kake neman a baka bashi naira dubu biyu sai nace ni ba zan baka ba sai ka bani gonar ka jingina in ka bani gonar ga dubu biyu ka je duk lokacin da ka samu ka zo ka karbi gonar ka haka ne ko ba ka bane ba

kai ni ne zan baka kuɗi bashi amma kuma ban amintu cewa za ka bayani ko ba za ka bani ba sai ce to amma da haka ka kawo wani abu ya rike dan in samu tabbas wanda wannan abin ka'ida galibi dai a dingina ko ya kasance daidai yake da wannan kuɗin ko ma tsadarsa da kimarsa ta fita kuɗin in tsadarsa da kimarsa ta fita kuɗin da ka garba shi aka fi so dan shi ne zai fi karfafa kan kanka ka bayar da kuɗi dan kai me ka kayan kayanka ina zuwa bari in kammala ina ba dan ka fahimta to kaga wannan ita ce asalin jingina to idan jingina ce na zo na baka naira dubu biyu rance bisu za ka biya lokaci kaza amma a madadin su zan rike kekenka ko zan rike motarka ko dokinka ko gonarka ya halatta to wannan abin da na kan ka zo ka biya ni sannan in mayar maka shi iri biyu ne ko ya zanto abin da zai shi mun wani abu zai bukaci kulawa ta misali idan doki ne yana bukatar ciyawa dan ba gaba zai mutu yana bukatar ruwa yana bukatar kaza to ya halatta in hau saboda wannan ciyawar da nake bashi saboda ruwa da yake shanawa saboda dusa da yake ci duk da zingira da ya halatta in hau dan yi ma yana kashe masa kuɗi amma idan mota ce ba dan ka ajiye ta haka za ta mutu idan rediyo ce ba dan ka ajiye ta haka sai ta mutu idan gona ce ba za ta yi maka za ka ajiye ta da bai halatta ka noma ba sai in shi ne ba da izini nan zai zanto aro ba ka kira. amma ba haka bai halatta ba wannan dai zai zo bayanin sa a cikin babin jingina وعن انس بن مالك رضي الله عنه wannan hadisi an karbo daga Anas Malik Allah ya kare da a gare shi yace naha manzala Allah ya yayi hani an bai istimari dangane da sayar da ƴaƴan itace hatta tuzha har sai sun nuna kila sai aka ce wa ma ya yaya ake gane nunar ƴaƴan itace kala sai manzo Allah ce tahmaru su jajajaja wa tasfaru fi ruwan ɗorowa kamar yalo yalo haka galibi da yawa daga cikin yayin itace wannan shine alamar mai nunar su ko dai launin su yayi jaji jaja ko launin su yayi ne ruwan dorowa to sai malamai suka yi sabani waɗannan sufofi guda biyu al-ihmirar da al istirar shin sai an samu su gaba ɗaya jikin ɗan itace kafin mu gane ya nuna ko in an samu ɗaya ya wadatar ba sai an samu ɗayan ba ina mana wani ne waɗannan sufofi guda biyu ba tilas ba ne ba sai sun samu jikin ɗan itace akwai wanda idan ya zama yala yalo alamar yalo da kenan ko da babu ja akwai wanda in ya zama jaji jaji ko da ba yalo yalo da kenan akwai wanda kuma sai ya haɗa ne biyan gaba daya to don haka kowanne sai mu'amalance shi a yadda yake baya halatta ka zo ka ce za ka sai ɗan itacen da ke gona ta a jikin bishiyarsa har sai ya nuna alamar nuna kuwa ta hamaru su yi jaji jaja wata tasfaru da kuma su yi ne yala yala kamar ruwan ɗorawa kenan haka manzon Allah ya bayyana muttafaqan alai wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi to yanzu misali sai ake da mangoro ga nan koran sa babu wani alama na yayin da ko yalo ya halatta a sarko bai halatta ba ya halatta akwai mangoron da baya mai baya to kaga ba za ka ce ya halatta gaba ɗaya ko bai halatta ba gaba ɗaya sai ka ce shi mangoron nau'i ne daban da akwai nau'in mangoron da a can dai arewa muka ce masa mai aure waɗansu su suka ce masa ɗan kaduna to shi wanda dama baya yin yalo din ko baya yin daɗin yana nan a koran manya-manya aka yi to wannan za ka gane nunan ka kuma ta hanyar kanshin sa da ka ji kanshin sa alamar ne ya nuna sai a tsayar da shi a ka ya halatta ba za ka tafi kana jiran sai yayi ja ko kana jiran sai yayi yalo ina ba an fahimta to ai kullu hadin ne ya fassara shi ta hamaru wa tasfaru ya za ka da shi kina ina ba an fahimta wannan kenan sannan na biyu ta iya yiwa abin da yake din alamar sa shine ya ja ko yalo ga shi ko da bai riga ya kai yi ja ba bai riga ya zama yalo ba kaga alamar bin kenan to amma in zo in ce ni ina son ki in saya a haka dan zan rufa shi ya ƙara suna yanzu zan saya in yayyanke shi yanzu da mun gama tunikayya, ba jira zan yi muna gonar ka ba da mun gama tunikayya zan hau ko ka hau ka sun ko mun ka bani in ji akwai kemikal din da zai sa masa ya ƙara suna a wurina to irin wannan ya halatta ta ko halatta ba ya halatta ya halatta dan dama me yasa aka ce bai halatta ba in za a bar shi akai itacen ya nuna kila wata annoba ta iya zuwa ta lalata shi rashin tabbas inda ke ciki shi ya haramta cinikayyar amma yanzu tun da kai a haka za ka saye shi ka je da kanka ka rufa shi imma ta hanyar zamani imma ta hanyoyi na da da ake yaji a ɗauki mangwara ɗanyen sa a je a sa cikin toka ko a a ka cikin tukunya ko a ga cikin mai daina ya yi kwana ka zaka ga ya nuna ka gana yin haka matukar dai zaka tsinke shi ne yanzu ko da sanye ne to ya halatta kullu tilkayya akai dan abin da ake jin tsoro na rashin tabbas shine garar al'ana muntafid babu shi tun da ka riga ka abin to wannan ya halatta sai a cikin irin wannan yanayi wa alaikum salam idan ka sai ya danye idan ya zo nuna ko wanda suka to malama kamar yaya idan ka dama ne da ka tsare ka zo ka tsara shi nuna wanda ya tsoka ba kai ka tsare shi dai a wannan ranar aka sayar maka ko wannan kai ta shafa kuma ba dai an ba ka tsinke shi a randama ka tafi to wannan kuma kai ta shafa ina ba da bai da ko sura na'am eh daga kasance lokacin da nasa ne kan lura da kai bayan tare da yawwa to a nan gurin abin da ake kallo ba nunar su dukansa ba nunar mafi mu mukaddara wannan itaciya a kan da akwai dan mangwara dari saba'in sun nuna to za mu hukunta duk ne ya nuna ko da akwai ragowar talatin ko akwai wanda ba su riga sun nuna ba abin da ake kallo annabar lil la kulli wannan tambaya ce mai kyau abinda kuka hawo suke kallo al aghlabiyya al aktsariyya abinda yake mafi rinjaye ya nuna to babu ruwanmu da sauran da bai nuna ba sai mu hukunta abinda yake mafi rinjaye bai nuna ba ko da an samu daya biyu uku sun nuna za mu da wannan tunda al hukmu lil ghalib al andar la hukma la amma jannan ko wa anhu radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وانا حديثي an karɓo shi haka daga Anas dan Malik yace manzon Allah yi hani an bai inabi dangane da sayar da inabi hata ya suwadda har sai ya fara baki baki wa an bai'il habbi ya hana sayar da dukkan wani amfanin gona dangin kwaya kamar gero masara alkama shinkafa da sauransu hatta ya shadda har sai kwayar ta yi karfi ta yadda in ka matsa kan ya tsakani ta yi karfi alamar ta kai labari kenan ta nuna shi kuma yana bi hatta ya shadda har sai ya fara baki baki ko da ke yaswar da kai yaswar da har sai ya fara baki baki ko da ke shi inabi ne shi ma kala kala ne akwai wanda nunansa shine zai fara baki baki akwai wanda nuninsa kuma shine ba baki ke yi ba amma za a ga ruwa yana daga daga kansa inda ka funka sai da ruwa ruwa da lema daga kansa ya nuna ke dai abin da ake kula shine nuna din rawahu al-khamsatu illa an-nasa'i wani hadisi malaman hadisi biyar suka rawaito in banda imamun nasa'i wa sahahu ibn hibban wal hakim ibn hibban da hakim sun inganta shi وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ممكن الله ثبت قريسياتي لو بئت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق لو بئت من أخيك تمرا كيف كذو كسر وانا تنقلنك دبينه ينا سمى بإرقايا نونبا فأصابته جائحة sai ja'iha wata musiba ta zo ta aukawa wannan dabinan an gane ku. sai maza Allah ce fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a baya halatta ka ci ko kobansa sa sai ka bayar masa da mai kudin sa dama kayar da kun kulla bai halatta ba mutakar dabinan bai nuna ba ita san da kuka zo kayya bai halatta ba to kai sai ka daga karɓi kudin sa haka kana karɓar kudin sa yana jira nuna ta ya zo ya tsinke kayan sa ko ya girba kayan sa sai wata doba ta zo kamar wai ruwan sama sai amfanin ya lalace ko kwari suka zo suka cinye amfanin gonan gaba daya ko waɗansu kwari suka zo suka lalata shi ko aka zo aka yi gobara ko aka yi ambaliyar ruwan sama ruwan ma yayi yawa ya lalata amfanin gonar kai kuma ka riga ka karbi kullun dan ruwanka sai manzon Allah yake cewa la yahillu laka baya halatta gare ka an ta'khudha minhu sai aka ci wani abu daga cikin abin da ya baka sai ce bima ta'khudhu mala afika bi ghairi haqqin dan me zaka ci dukiyar dan uwanka ba tare da aiki ba ka karɓi kuɗi ka kuma baka ba shi abin da ya kamata ba a madadin wannan kuɗin ina fata an fahimta to ka ke nan duk wannan shine hikimar cewa baya halatta a sayar da abu har sai ya nuna saboda idan ya riga ya nuna ya amuntu kenan daga mai ja'iha yanzu yanzu nan zai riga tsinke kayansa amma a ce sai nan da bako biyu sai nan da bako uku wani abu na iya zuwa fifita ciki ya lalata al'amarin ya raga magasa ko yace aljaiha al'afatu tusibu thimara fatuhlikuha abinda ake kira da aljaiha shine wato wata afa illa tusibu thimar da za ta wata samu wannan ƴaƴan itace fatuhlikuha ta lalata su wal amru bi wada al jawaihi amru rabin zai kawo hadisi kin na wada al jawaihi kin wannan hadisi rawahu muslim muslim ya rawaito wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam amara bi wada'il jawaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da mayar da aljawaihi abinda wata annoba ta zo ta lalata ma'ana kai ne muka kulla cinikayya da kai na cikin na amfanin gona din bisa ga cewa gashi ya nuna za ka zo ka ɗauke kayanka kulla cinikayya na karɓi kuɗin ka yanzu me ya rage ka zo ka ɗauka kila yau aka yi cinikayyar kila ba za ka yi girbewa ba sai ya kai me sai ya kai gobe kafin gobe sai aka yi gobara sai amfani da dole gaba daya waye ya hasara cikin mai sayar da mai sayarwa eh to shine manzon Allah sallallahu sai ce mayar masa da kuɗin sa sai ka mayar masa da kuɗin sa ina ba da kun fahimta duk mutumin da ya sayar maka da amfanin gonar da ba riga an girbe ba duk da ya nuna dama bai halatta ba kullu tilkayya sai ya ne sai ya nuna to ga shi ya nuna sai a kullu tilkayya yanzu ne ya rige ba ka zo ka girbe ba ka fara girbewa ka girbe wani abu ka girbe duka ba ko misali ma sai gobe za ka fara girbi cikin dare sai wuta ta zo tallaka da amfanin gonar nan gaba daya to ga ka'ida sai ya ɗauki kuɗin ka sai baka shi ya jibinci asara din kenan wannan idan ja'iha ta samu ko da yake su malamai sukan kalli ja'iha su sai ja'iha iri biyu ce akwai ja'iha samawiyya wadda Allah ya turo ta daga sama kamar gobara din tsautsayi ne ubangiji ya aiko da gobara ko ambaliyar ruwan sama ko kawai waɗansu fari suka zo cikin dare suka cinye abincin ko wani abu to duk wannan kai mai gona sai ka ɗauki wannan hasarar ka biya mutum kuɗinsa amma ja'iha ta biyu ita ce adamiya wanda wani ɗan adam ne sabon ta. wani ne kawai dan fasadi a ban kasa je kunnawa gonar rubuta kai ta cinye ina fata an fahimta to a nan wurin yanzu waye ya hasara kenan to shine aka ce shi ne shi wanda ya riga sai amfanin gona yana da zafi guda biyu in ma daidai samun da ya kona abin ya ce ba ni kuɗi na tun da kai kona mun amfanin gona ni kuma kaza na saya a yi tafkar rigima a je kotu ya biya shi ko ya koma wajen da gona ya ce ba riga na karɓa ba ba ni kuɗi na idan ya shi ne gona kuma ya je samu wancan bai ko na shi kuma ya karɓa kuɗin sa a can gurin shi dai mai saye an ba shi wannan zaɓin ya duba ina ta shi taushi taushi inda ya fi samun kuɗin sa da wuri sai ya karɓa na'am yakan faruwa san ayyukan al'adar mutane ne da bayan sun jirgin amfanin gonan kenan zai su tara shi a cikin gonan sannan su rufe su karɓar misali a jiki eh. to kamar a wannan canjin kuma idan misali amfanin gonan nawa ne na sai sai ah, shi wanda na sayar miki din bai zo ya kwace ba amma dai a cikin gonan yana nan a tare ya rufe na riga na yi to in kamar misali barawo ko kuma dai wani abu ya zai sami wannan shi kuma a nan waye ne hasara idan ya zo ɗauke to wannan za mu ɗauka a matsayin ja'iha dan da ya zo ba wasu tsona abin ya ba wanda ya zo ya kona ga an san ko ya lalata shi kawai an san shi kaga wannan ita ce zaka iya kama shi nan wurin shi al-mustari sai zanto an ba shi zabi ko ya koma ga wanda ya karbi ne biya ko ya koma wurin wanda ya sarwa waya biya shi kudin shi kuma je neman wancan to amma mutum ya zo ya sace ya tafi da shi yanzu a nan wurin shi wanda yake mai asalin amfanin gonar da ya sayar shi ne ke da sara daidai yake da wanda gobara ta cinye ko wanda abin da ya cinye shi ne ke da hasara shi zai nemi wajen ubangiji ya da kudin sa riga ya ba da ya wani matsala. Kun yi da su cikin kwana biyu sai zuwa ya ɗebe. to a nan gurin ya halatta tun da wuri idan mutum ya fi irin wannan sai ba da sharadi ce to kaji za a amfanin ka nan gurin kaga nan wajen ana yawan satar amfanin gona nan dauki nauyin gadi in tsare baka cikin kwana biyu ka zo ka da dukkan da ka kwaci in yi ta kwana biyu ba kwana wani sharadin shi ke tunda ka riga ka bayin sharadin عن ابن an karɓo hadisi daga abdullahi dan umar Allah su kare da a gare shi manzo Allah sallallahu ya ce man ibta'a nakhlan ba'da ma tu'abbar ba'da an tu'abbar wanda duk ya sayar da itacen dabino ba'da an tu'abbar bayan an riga an yi killinta fa samaratuha lil ba'i' to asalin amfani ƴaƴanta lil ba'i alladhi ba'aha na mai sayarwa ne wanda ya sayar da ita din nan nashi ne wannan ƴaƴan illa an yi sharatal mubuta sai dai in mai sayi ya shartanta cewa na saya ne har yaya abin nufi yanzu kai ka zo zaka sai wannan itacen dabino sai aka samu mai dabinon ya riga ya yi mata kirli kun san dai kirli ya dauki hudar dabino na namijin dabino ya sa a cikin hudar ta matan dabino wanda wannan yana taimakawa wajen dabino ya yi ya'ya da yawa ina fata an fahimta sama da idan ba a yi kirli ba to kaga tun da ya riga ya yi wannan shi ne ya yi da kansa sai ka zo kuma kai kake sha'awar ka sai wannan itacen dabinan to ƴaƴan da ke kai na wane ne shi ne manzon Allah ke cewa ƴaƴan na mai itacen ne kai yanzu itacen kawai zai sayar maka ka kyale da durin yanzu shi kuma tsinke kansa sannan itacen dabinan ya zama naka sai dai in lokacin da ka zo saye ka ce da shi ka ga na san kai wahala kai kirli za a yi cinikayya ne na itacen dabinin da ya'in da ke kai wannan shine cinikayyar ka sa kuɗi in biya in yi wannan sharɗin ya amince ya sayar maka to ya zama ƴaƴan gaba ɗaya ma nashi ne kuma itacen ma nashi ma'anar manibta nakhlan wanda ya sai itacen dabino ba da an to abbar bayan an riga an yi mata kilili fa samaratuha lil ba'i to ƴaƴan ba nasa bane shi wanda ya saya din nan mai sayarwa ne allazi ba'aha wanda ya sayar da ita illa an yi al mubuta sai dai in mai saye ya tabbata cewa yayan nashi ne to anan gurin sai a bashi muttafaqun alai wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi ina ga sai mu dakata anan gurin ko saboda haka ne eh, wato wajen hadisin a abin nan Jabir dan Abdullahi qala sallallahu alaihi bi min akika tamran fa asabat wajaiha shine ina har zuwa karshe wa fi riwayatin lahu anna nabiyya amara da waqti jawai manzan Allah ya yi umarni da mai bi waqti al-jawa'i da mayar da cinikayyar da annoba ta zo ta auka ta sun yi amfani gona wannan cinikayyar sai a mayar da ita abin nufi wanda ya sai abin sai zo bayan sai ya zo wurin wanda ya sayarwa ya ba shi kudin sa idan ya so hasara ta kuma mai mai yi amfani gona kamar yadda muka bayani to a kasa sai ya sa lamba ya ce jaihatu al-afatu sai mara fa tulifuha wato abin da ake nufi da ja'iha shine wata annoba da za ta zo ta aukawa amfanin gona ta lalata shi sai ce wal amru bi wada'il jawaihi amru nadabin inda al akthar umarni cewa idan ka sai amfanin gona wurin mutum kafin ka zo ka girbe sai wata annoba ta zo ta cinye shi cewa wannan na nuna ka kuma baka kudin ka umarnin da aka yi cikin hadisin umarni ne na mustahabbanci inda al-aksar wurin yawan malamai wurin mafiya yawan malamai lannan nabi sallallahu alaihi wasallam na ha an بيع samarati قبل بدو صلاحها ولو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع على سبيل الوجوب لم wujub lam النهي فائدة yake cewa abin da yasa aka ce umarnin nan na mustahabbanci ne saboda manzo Allah ya yi hanin sayar da samara ƴaƴan itace kabla buduwa salahi haka kafin su nuna an gane ko to kenan ba sai da su sai bayan sun yi mai sun nuna falau kanat al ja'ihatu ba'da buduwa salahi min malil ba'i ala sabilil wujub lam yakul li hadha an-nahyi fa'idatun sai ce da a ce ita amfanin wannan musiba da ta auka amfanin gona ne ta faru ne bayan amfanin ya riga ya nuna kuma duk da haka an riga an kullace da kai ya kuma duk da haka ana kirga abin a cikin dukiyar mai sayarwa ne a ce in hasara ta faru shi ta safa kuma yanzu hakan ya zama wajibi lam yakul li hadha an-nahy fa'ida yace wai hanan da ke can da ba ya da wata fa'ida wannan ijtihadin hamidul fikiri sauran malamai duk su goyi bayan sa kai ba sun gudanar da hadisin akan zahirin sa cewa dai in dai na sayar maka da amfanin gona na sayar maka da amfanin gona kafin ka zo ka tsinke kayan ka sai wata annoba ta faru to annabi na mun umarni da in bayar maka da kudin ka ni ne wannan annobar ta shafa abinda malamai suke cewa kan wannan hadisi kila ka iya cewa to ai tunda an sayar an saya an sayar na karbi kuɗi kuma na baka dama ka zo ka tsinka baka daman ka zo ka tsinka kamar bangare ne na miƙawa tunda ka'idar cinikayya dama idan an saya kuma a miƙa to amfanin gona ku kana iya ɗaukar shi da hannu ka miƙa dan haka menene abin da ke nuna alamar mikawa a takhliya wa mutum gonar cewa zo ka shirka dauke kanka to wani zai ce to ai tunda dai ka bashi dama zo shi zai dauke bai riga ya zo ya gaggawa ba har wata annoba ta zo ai shi ya kamata ya hasara sai suka ce a'a ai wannan at-takhliya din qabdun غير تام قبض صحيح لكنه غير تام idan ka bashi dama ce a zo ka shirka ba daidai ke da ka mika masa amma ba cikakkiyar mika wace mutum da ba abu ne ka ɗaukar ka bayar da annoba har yanzu yana cikin mulkin ka tunda wannan ƙasar gaba ɗaya mulkin wace ce mulkin ka ne shi amfanin kawai ya saya to da haka dai wannan shine abin da ya fito wa zahiri kuma malaman sukan ƙara bayani cewa idan kamar tambayar da wani ya dazu kenan nan gurin idan na sai gona guda kafin riga in tsinke annoba ta zo ta cinye kaga zan koma shi ya bani gudina ko shi ke nasara to idan kuma rabi ta sifa ta ci rabi ya fara ɗiba ta cire ko da ke cewa ya fara ɗiba daban ta iya wa da annoba ta zo ba ta cinye duka ba shi ba shi ne fara ɗiba ba amma da annoba ta zo sai ta cinye rabi ta bi mai ta bar rabi duk da haka a nan wurin yanzu wannan rabin ya zama hasara na shi mai gona sai ya dawo maka da kudin daidai rabi ko ta cinye biyu bisa uku saura ɗaya bisa uku sai ka ɗauki ɗaya bisa uku biyu bisa uku kuma ya baka kuɗin ka duk haka malamai suka yi amma idan dan abu ne kaɗan ya salwanta irin wanda ba zai iya kididdigowa ba to wannan sai ka haƙura da li'annahu ghairu muhaddad abu ne wanda ke ba zai iya kididdigowa ba wanda yake cewa mutum ne ya sai black kamar da yake rubuce a ah, kuma ba a bashi wani garanti ba kuma sai je gida sai ga baya rike zafi zai mayar ya je ya kuɗinsa ko ba zai mayar ba ka sai abu sai ka je gida baya rike zafi to a nan gurin tun da dai har kun riga kun rabu lalle rashin rike zafi wannan ne aibu ne da ka'ida duk abin da ka saya sai ka je ka samu yana da aibu to kana da dama na ka dawo ko dai a baka wani abu na kuɗi gwargwadon wannan aibun ka je ka rike abin da aibinsa haka ko kuma ka bayar a baka kuɗinka ina ba ta an fahimta ko kuma ka rike tare da aibun kai ka haƙura ka sarayar dama guda nawa kenan guda uku ko ya canja maka in ya canja maka daidai ke da ce ya baka kuɗin ka kenan dan ba ba ta abin nan ɗin kai ba kenan wannan ne don an sace da dama guda biyu idan ka dawo kace kai baka yadda ba a canja kaga yanzu ai ka rushe wacce kai ne ta farko ka kulla me ta biyu dan ka sai mai aibu yanzu kuma ka warga da lissafin sa ka dawo an ka kulla cinikayya akan mara aibu ka kamar dai nau'i ne na alfas ma'ana dai ko ka fasa cinikayyar a baka kudin ka ko kuma a baka daidai kudin da ya shafi aibun ka hakura ka rike haka ko kuma kai ka hakura ka rike tare da aibun ka nuna karamci tunda shi ma kila haka aka sayar masa to wannan duk wanda kai cikin biyu yayi kuma garanti da ake bayarwa na kaje idan ya lalace ka dawo ya kamata a yi masa iyaka ka'ida dai wannan zabi da ake bayarwa akan iyakance shi da waɗansu kwanaki ne marasa yawa amma kuma za mu ga a kar yawa ana ba mutum garanti har shekara guda to wannan kuma gaskiya akwai bukatar a ciki bai kamata garanti ya kai shekara guda ba ala kulli hali in mun zo babin da ya shafi wannan mun ma'amalar da kamfanoni suke gina za ga yawanci suna zirma kansu da yawa wani lokacin sukan cutu wani lokacin sukan cuci wani ko da kamfani ne ya ce ya baka garanti da shekara ɗaya ko shekara biyu za ka iya cewa bai halatta ba saboda cikin shekara ɗaya shekara biyun nan ai yadda wani zai rike ba haka yadda wani zai rike ba ne wani zai iya rike shi shekara biyu uku hudu biyar bai komai ba wani idan ka bashi wata ɗaya sai ya lalata kuma sai ya dawo da shi ce garanti kaga ya zama yanda kowa ke handling dan al'amuransa daban da yadda wannan yake shi yasa ba haka ake cikin abu wace kofa abu da ba sai a samu illa a cikin hmm. su sukan yi haka dan akan eh, wato abin nufi a nan gurin su ba su damu ba ko da bai kai labari ba ka dawo a baka kuɗin ka wato dan su su je su kyautata sana'ar su wannan kuma ba zai hukuncin wani mutum ɗaya ba zai samu bayar da hukunci gaba ɗaya ga dukkan mutane ba kenan domin ita shari'a tana magana akan cinikayyar ko da tsakanin ka mutum da mutum ko tsakanin kamfani da kamfani ko tsakanin kamfani da mutum ɗaya kaga gamamman hukunci kenan kaga ba za mu ɗauki wancan abin da dan shi suke ba da garanti ba mu yadda shi ya zanto hukunci am ka fahimta ai

yawwa a nan wurin ba 'ya'yan kaɗai za ka je ka saya ba itaciyar ka zo saya 'ya'yan kuma suna tare da ita sai ka shardanta wa mai sayarwa ka ce ni na saya ne tare da abin da ke tare da ita nan ya halatta sun da dama ai abin da ake jin tsoro itace naka 'ya'ya na yanzu kuma ya zama da itacen da 'ya'yan din naka ina fatan ka fahimta wanda yana cikin sura al'amura guda uku da aka yi istisna'in su dangane da bai'in zarar akwai nau'i na zarri a cikin amma an yi istisna'in sa saboda lura da cewa ka mallaki har itacen ina ba ta fahimta amma sai rigima na iya tasowa saboda itacen ba na domin duk wanda ya sai ita itacen dabino galibin wanda ya sai ita itacen dabino shi manufarsa ya'yan da ke sama ko kuma itacen kaga wanda ya'yan riba kafa ce a wajensa kaga bai damu da su ba da haka ko da sun lalace shi itacen yake so don saboda shekara mai zuwa kuma zai sake amfanuwa da shi to shi yasa aka yi ta samu yi a wannan babin amma duk wanda ya zo sai ya'ya kaga bukatar sa ta ya'yan ce yanzu ko ba tabbas sun kai wannan labari ko rashin kai wasu shi yasa sai aka haramta a wannan bangaren ina fatan ka fahimta wannan ke cewa ya halatta amfani da kayan jingina kamar tv ko mashin ko keke da izinin mai shi da TV da keke da mashin bana jin za su ci maka wani abu sai in ne kai ne ka gada sai in ka hau ne mashin zai sha mai ko bukaci yi masa juyi amma in yana ajiye ba zai sha maka mai ba da haka ka ajiye ne ba za ka yi amfani da shi ba hmm. <laughs> wato abin da yasa na yi shiru akan wannan saboda sai zanto mu'amala biyu cewa kai ta lokaci guda yanzu idan ka yi amfani da shi da izinin mai shi bayan kuma jingina ne abinda asali ba za a yi amfanin ba sai ya baka izini ka yi amfani da shi idan wani abu ya faru bisa ga tsaye rigima ba za ta iya tasowa ba sabani in aro ne kawai ya baka ba alaka da jingina akwai saukin al'amura dan wani abu ya faru amma yanzu a nan gurin yana jin kana bin sa kuɗi kuma yanzu ga shi abin hawa suna wurin ka a matsayin jingina kuma ka hau ka lalata kaga rigima za ta iya faruwa to ita wannan rigima ita shari'a take gudu abu na karshe wannan yana tambayar ayar nan da ke cikin suratul hajji aya ta karshe musamman wajen lamirin huwa sammakumul muslimina wato fadin Allah ta'ala wa jahidu fillahi hakka jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna rasulullahi shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas aqimu الصلاة wa الزكاة واتسموا بالله هو مولاكم huwa mawlakum fa ni'mal mawla نتوى وجاهدوا في Allah na cewa wajahidu في جهادي jihadi wajahidu ku jihadi ينقلي ake nufi da jihadi dama ko gwagwarmaya ku yi jihadi ko dukkan wani yunkuri fillahi cikin tafarkin ubangiji don fi sabilillahi ne kamar da mudaf da mudaf ilayhi sabil mudaf lafzul jalala mudaf ilayhi yaso da dama ya halatta cikin larabci a gogin mudaf mudaf a kyalin mudaf ilayhi wajahidu fillahi haqqa jihadi ku yi yunkuri cikin yada kalmar Allah haƙiƙanin yunkurin da ya kamata ku yi ku waji tabakum shi Allah shi ne ya zaɓe ku wato ku al'ummar wannan karshen zamani ko al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ne ya zabe ku ya kawo ku zamanin mafificin annabi zamanin mafificin littafi inda Allah ya ga dama mu na cikin masallacin nan za a yi mu lokacin annabi Shu'aibu ko lokacin annabi Lut ko lokacin annabi Musa ba lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma saboda zabe na ubangiji sai yayi mu lokacin mafificin jakada shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle wannan ba karamin zabi bane ba ba karamar bayawa bace ba wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj yana daga cikin nau'in zaɓin bai sanya muku kunci cikin addinin ku ba duk abin da yake kunci shari'a ta kore shi to shi da malamai ke cewa kunci kala-kala ne yana daga cikin kunci irin wanda dan adam ke jawa dan adam yana daga cikin kunci wanda Allah ke dora wa dan adam kamar kunci da dan adam ke jawa dan adam duk wanda ya zo da ke ka ya kwace maka dukiyarka wannan ya kunta maka ko bai kunta maka ba wannan abin da yayi shin shari'a ta halatta masa ko ta haramta masa ta haramta masa ashe kenan bata samu hukunci ba bata yadda wane ya cuci ba bata yadda su wane su cuci su wane ba haka kuma cikin abin da Allah ya wajabta sallah a asalin lokacin da aka wajabta ta sallah hamsin ce manzon Allah na neman rangwame ana rage biyar biyar har ta dawo biyar karshe ubangiji ya ce hunna khamsun wa hunna khamsun ma yubaddalu qawlan dayya a je a yi su biyar din amma za a ba da ladan hamsin ba a canza magana wuri na inji ubangiji ta ala shi rage ta daga hamsin din nan ya dawo biyar ba sauka kawo ba lallai an kore kunci shi ne umar maja ala alaikum fiddini min haraj millata abikum ibrahim tafarkin babanku kenan annabi ibrahim alaihi salam abin nufi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi kamanceceniya da shari'ar annabi ibrahim a cikin bangarori masu yawa kamanceceniyar da ke tsakanin shari'ar annabi sallam da annabi ibrahim ta fi kowace irin kamanceceniyar da ke tsakanin shari'ar wani annabi zuwa wani annabi ko alal akalla mu ce ta fi kamanceceniyar da ke tsakanin shari'ar annabi muhammad da sauran annabawa ta annabi ibrahim ta fi kusanci da ta annabi sai yasa ya so zama ake cewa millata abikum ibrahim tattabi'u millata ibrahim hanifa millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina shi ne ya sa muku suna musulmai min qablu tunda wa fi haza haka kuma a cikin wannan duk shi ya sa muku suna musulmi ya sa muku suna musulmi tun da can haka ya sa muku suna musulmi a yanzu to wane ne wannan wanda ya sa mana suna musulmi Allah madaukakin sarki ko annabi Ibrahim shi ma abin da ya tambaya kenan dama yake so ya sani tambayar da yana so ya sani wane da ya samu na suna musulmi saboda me aka ce annabi ibrahim ne shi ne damiri da zaka ce damiri ya udu ila aqrabi mazkur kenan wato lamirin suna annabi ibrahim ne a kusa dan haka shi ya fi dacewa a ce shi ake nufi da huwa lamiri ya udu ila aqrabi mazkur ka go me saka ce Allah ne hmm? ko huwa samakum muslimina min qablu hmm? <laughs> eh zai dauki mai zai dauki ma'anar annabi ibrahim ya dauki kuma ma'anar a wannan kifa da ne kai kawai dan dai idan ka fada can mace ka ce ka dace a can gurin amma zance mafi inganci cikin zantukan malaman tafsiri karkashin wannan lamirin huwa yana komawa zuwa ga ubangiji dan asalin zancen kenan shi umarni wa jahidu fillahi haqqa jihadi ku wajtabaku wa ma ja'ala alaikum bid-dini harajin millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shahada lan nas kaga duk dama'ir din gaba ɗaya sun shafi ubangiji dan ya ce wa jahidu billahi tunda ya kawo lafazul jalala ba sake mai sunan shi ba sai ake ta kawo mini haqqa jihadihi huwa jitabakum wane ne wannan huwa din ubangiji wa ma ja'ala kaga ja'ala fi'li madi ne yana buƙatan fa'ili fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala man ala lafzul jalala wa ma ja'ala alaykum huwa fi din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum duk ya'udu ila allah ta'ala domin idan aka ce sai sai huwa sammakum muslimin min qablu tun da can ma ke sa muku suna muslim wa fi hadha kuma shi yasa muku suna musulmi fi haza cikin wannan littafin da yanzu shine mai alqur'ani to tun da can kaga daɗin na ba iyakance ta da wani zamani da ya wuce baya ba na shekara kaza ko na shekara kaza tun asalin farkon duniya shi Allah shi sa musulma mai wanda annabi Ibrahim tun asalin farkon duniya yake yanzu misali da annabi Nuhu da annabi Ibrahim wa riga wani zuwa kuma tun lokacin annabi Nuhu musulmai sunan su musulmi don ga kisar bilkis lokacin da ta zo wajen ya ta aka ɗauko ko da ke bilkis annabi sulaiman ke son ce a ah, ok wannan ta annabi sulaiman ce akwai ta annabi nuhu alaihi salam a ah, yawwa eh wa umirtu cikin surat yunus taimake mu da ayar watulu alaihim na banuhin iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa bi ayati llahi fa ala llahi tawakkalt fa ajmiu amrakum wa ashe kenan shi kuma shi ba shi sa kansa ba Allah ne ya sa masa kaga min qablu din kenan tana da tsawon kafin zuwan annabi Ibrahim alaihi salam musulmi sunan su musulmi dan haka huwa sammakum muslimin kenan Allah ta'ala huwa alladhi sammakum muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas da haka dai zance mafi inganci ad-damir fi qawlihi huwa sammakum muslimin ya'udu ila Allah la ya'udu ila Ibrahim alaihi salam ba kabaru kare ba ne ba mafi'ulun bihi ne fa'iluhu ana kaddara masa fi'ili din kamar ilzamu millata abikum ibrahim babi ne a cikin nahu da ake kira al-ihra zaburar da mutum kan ya lizinci kaza sai a shafe fi'ilin amr din a kawo mafi'ulun bihi su kai tsaye ina fata an fahimta kamar yadda lokacin da annabi ya zo baran duniya yana cewa as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum as-salata sai ka wata bin nasaba ma'ana ilzamu salata ilzamu salata wa ma malakat aymanukum yawwa kamar yadda yake cewa as-sakinata sakina lokacin da ya taso daga arfa akan hanyar ta zuwa muzdalifa yana cewa as-sakinata sakina bi ma'ana ilzamu sakina ilzamu sakina al-ighra kenan a cikin babun nan ka wanda yake cewa akaka akaka inna man la aqul lahu

manzo Allah ka umarta da wannan don idan ka biyo siyakin ayoyin za ka fahimta ka faru daga man ja'a bil hasanati falahu asra amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yajza illa mislaha wa hum la yuzlamun qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مستقيما قل إن صلاتي نم قل إنني هداني قل وأك أمرتا يتيهك manzo Allah yana ba da labarin akan an shiryar da shi kan tafarkin annabi Ibrahim ko ba haka ba sai kuma aka sake umartar da yace kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillah rabbil alamin la tarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin duk da annabi Muhammad ake annabi kalma awwalul cewa me awwalul muslimin ya za a ce annabi Muhammad shine awwalul muslimin to da wannan ne waɗansu daga cikin sufaye suke kafa hujja cewa annabi shine farkon halitta wanda wannan kuskure ne cewa farkon abin da aka halitta a duniya shine hasken annabi Muhammad daga nan aka halicce shi wannan kuskuren zance ne farkon abin da Allah halitta shine alƙalami kamar yadda hadisi ya tabbata Allah ce da alƙalami ya rubutu alƙalami ya ce me zan rubuta Allah ce rubuta duk abin da zai faru a duniya har zuwa karshen ta alƙalami ya ci gaba da rubutun abin da aka amma a cikin mutane farkon halitta shine annabi Adam an bayyana ko to amma sai su ce farkon halitta shine annabi Muhammad da aka ce me hujja sai su kawo wannan ayar dan Allah ya ce qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dhalika amirtu wa ana awwalul muslimin to wannan awwaliya ce ta shine farkon musulmi cikin al'ummarsa dan kowane annabi sai ya fara yin imani sannan a gani ayi koyi da shi amma ba wai aliyya awwaliya ce ta farkon halitta ba ina fata an fahimta in ba haka ba annabi Musa ya faɗa haka shi ma sai zama farkon halitta kenan falamma afaga قال سبحانك تبت ilayka wa ana المؤمنين mu'minin موسى Musa ma faɗa ka to farkon halitta ne shi ma kaga dole a ce shine farkon mummune cikin al'umma sako ko to nan ma annabi Muhammad shine farkon mummune cikin al'umma sa wannan shi dace da shari'a kuma shi dace da hankali domin idan ka ce shi ne farkon halitta ya ci karo da shari'a ya ci karo da hankali domin a shari'a dai shi an nuna mana farkon halitta alkalami in a cikin mutane ne annabi adam an halitta shi kan zira'i 60 tun da kansa ake rage halitta zuwa yau ake rage tsawon halitta zuwa yau to kuma za a shigar da mutane aljanna cikin wannan halittar ta farko ta annabi adam ina fata an fahimta kowa tsawon sa mai <laughs> zura'i cikin to idan ka zo kuma bayani su da kansu sai su zo bayani na bayanin manzon Allah a cikin daren maulidi ta ce shine Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan wane ne dan wane ne dan wane ne dan wane ne dan wane ne to wannan dan dan din da aka samu har jeri nawa to kuma shine ko farkon halitta to ya aka ko farkon halitta kuma ya zama dan wani <laughs> kaga hankali mai zai karbo wannan ba domin duk wanda aka ce yi mana tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da idan kana itikadin shine farkon halitta sai ka ce kawai shine farkon halitta sai kai shiru kaga ba magana iyaye kenan da za kawo amma a ce waye mahaifinsa ka ce Abdullahi kakansa Abdul Muttalib waye Hashim waye kaza har ka tafi ka tafi wace ce mahaifiyarsa aminatu bin wahab kaza kaza ka tafi to ya aka yi zama farkon halitta kenan dan lallai ba yadda za a yi wani mutum mai lafiyayyen hankali ka zo ka same shi suna tafiya da ɗansa ya ce wa na ɗana ne na haife shi shekara ta kaza sai kuma kai masa tambaya ta biyu ka ce kai da shi wa girma wani ka <laughs> kafa zai yiwuwa <laughs> a hankali ne ba za a karɓi wannan da ka faɗa haka sai sace kallon karo da biyu kuma shi yanzu ya ga wani mataki zai ɗauka ne rabu da kai lafiya lallai ba sai yi ba to dai wannan wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana siffanta shi ne da abinda Allah ya siffanta shi da shi wato karfin soyayya da aka ce aiwa annabi bata baka dama na ka jingina masa duk abin da kaga dama ko kake so ba da sunan soyayya ko girmamawa sai da abin da Allah ya tsara shi ake girmama annabi da shi kuma Allah ya tsara ta hanyar haka ne ake nuna so ga annabi to galibi waɗanda suke tafarkin bid'a ba sa gane haka sai su kawo soyayya za ta sa komai so ga dama su faɗawa annabi wanda ko ba haka bane ba ko soyayya za ta sa ko wace irin su fasa ga dama su bashi wanda ko ba haka bane bakinka da ayyukanka duk an riga an musu lizzami da dabaibayi da nassoshi na alkur'ani da hadisi ba za ka faɗa abin da ka dama sai abin da nassi ya dakatar da kai Allah fahimtar da ku

yana hajjin tamattu iyayyen kafafun kafin goma ga wata yankan sa bai ba sai ya sake mun rasa gaggawar da mutane suke kuma akwai malamai da suke ba mutane irin wannan fatawar musamman mu daga nan Najeriya sai mutum ya je ta yankan sa kafin goma ga wata kuskure ne duk wanda ya yanka kafin yankan sa yankan bai ba ba an yanka dole sai ranar sallah domin ababen nan guda hudu dukkanin su ranar goma ga wata ake yin su farko jifan jabratul akaba na biyu yanka na uku aski na hudu tawaful ifada a haka suke bin juna kaga da aski da yanka aka kawo su lokaci guda wala ta haliku ru'usakum hatta yablugha alhadi mahilla kar ku yadda ku yi aski har sai bayan kun riga kun kai dabba wurin yankan ta kun yanka hadaya to aski ranar yanzu yake yansa yanzu duk wanda ya ce ya halatta kai yanka kafin sallah kenan ya halatta kuma kai aski kafin sallah ya halatta ka je kai tawaful ifada ka huta kafin sallah ba baka cikin tazo ya halatta ka je kai jifa na jamratul akaba kafin sallah domin duk rana da yake yanzu ba a yi kafin ranar amma bayan ta ana iya yi misali baka samu damar yin tawafi ba a ranan goma ga wata sai sha ɗaya kai ya halatta misali baka samu damar yin yanka ba ranan goma ga wata sai sha ɗaya ko sha biyu ga wata ya halatta amma kafin ta ba za ka yi ba ita da kwanaki biyu da suka biyo bayan ta ya halatta kai daga wannan ka'idar kenan duk abin da suke dogara da shi magana ce cikin sharhin muktasar khalil kuma ko a malikiya ita ce magana mai rauni maganganu guda biyu ne da wadda ce ta halatta da wadda ce bata halatta ba to wadda ce bata halatta ba shine al-mashhur min mazhabil imam malik ko da cikin sharhin muktasar to amma sai malamai sai ta fada sai ga wai gaggawar mai mutum yake yi kai fa ba zaka zaka je ka kama dabbar ka yanka ba kudi zaka bayar a yanka amma kamun suka je ka yi kafin ranar to in suna son su yanka da kansu sai su je ranar kuma in mutum ba baya in cunkoso yake jin tsoro a ranar ya bari sai washe gari sai je yanka duk ya halatta washe gari idan ka je ba kowa auren zaka yankan ka kai ko da ranar ka je in ka bari sai bayan azara ko bayan la'asar cikin sauki zaka je kai ni na taɓa zuwa da kaina na yanka in bakwai muka da kudi lokacin muna dalibai muka sai rakumi da ya halatta mutum bakwai sai sai rakumi ko sa muka je muka ce da kanmu za mu soke kayan mu raba namun mu da kanmu ka san mayankar guda biyu akwai ta zamani wadda take abin nan akwai kuma local kana nan aiki take local mayanka sai muka tafi can to dan mutum yana son ya je ibada su zai je cikin sauki babu wani abin nan amma dai kar mutum ya yi yadda ransa yake so sai da shari'a ta tsara masa Ka ji misali kamar jifa ne sai mutanen masu je su jifa kafin zawali ranar sha ɗaya da sha biyu sai su je su jifa kafin rana ta ba tsakiya wanda lokacin da bai ba amma malamai za ka sun ja mutane an janye jifa kaga duk wanda ya lokacin bai ba ba ta yi ba ka'idar kenan dole sai rana ta bar tsakiya a zahar ta yi kenan kaga wani abin da yake ya halatta kuma sun suke jin tsoro shine yin ta cikin dare yanzu ranar sha ɗaya ga wata idan taro yawa sai ka kyale jifar ka bari sai bayan isha'i ka je kai kai kadai ka je kai jifar ba kowa a wurin duk an gama an zubar da takalma an yi dake dake an tafi ka je kai kadai sahabbai da dama cikin sahabban manzon Allah sai bayan isha suke zuwa je su yi jifa wannan ba gaskiya bane ba illar dai shine malamai da suke sanar da mutane irin wannan fatawai su kuma akwai malaman da su wato kamar suna jin tsoron wanda za su yi wa fatawa za su kai tibe kake so sai su gina ka kai sai a tafi musamman idan kai wani babban jami'in gwamnati ne sai kana son hutu ce ai ya halatta ai daidai ne mai wayan fatawa sai ce wancan ya halatta wannan ma ya halatta ko kuma duk magana ce eh maganganu guda biyu ne wadanda sun ce ya halatta wancan ce dan ya baka dama dai ka ɗauki wanda suka ce ya halatta wannan ba kuskure ne Allah ganar da mu sai mu dakata haka ina jin ya hakuri gobe muna nan jibin muna nan gata ma nan gata wacce ma insha Allah